والذي اطمع ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين kuma wanda shi kaɗai ne nake fatan ya gafarta mini na a ranar sakamako